to daga nan sai darasin iziya wato dangane da iziya akwai dan bayani kaɗan da yake so yi wato in za ku lura tun farko a darasin iziya ba ina tafiya da sharhi na mala to sai zama wasu a cikinku ba sa fahimta sharhin mana nakan abin yakan rude musu sai ba su fahimci ina na dosa ba na zo sai na koma ina kawo hadisan da dalilan da malamai malam ya dogara da su da kaina kawai A haka muka tafi har muka kai ƙarshen iziya kafin a tafi hutu ana fahimta so bayan mun kai ƙarshe in za ku tuna a darasin ƙarshe sai na ce muku ku zo da mujalladi na biyu to bayan na koma na duba sai na ga ashe gaba ɗaya da mun ma soke iziyar sharhin nan da nake ta yi ba na bin na malam mun soke littafin gabaki ɗaya da sharhin gaba ɗaya ba mu karanta na malam bane ko mun yi da wannan ne da baki so a takaice iziya mun kammala shi amma shi profesa mansur ibrahim sokoto allah ya saka masa da alkhairi wanda dama fatowar kariya da muke yi nasa ne shi ya wallafa littafin yawa iziya sharhi ya yi wata magana a ƙarshen mujalladi na biyu din ya ce khatima fiha jumlatun minan nasa'ih wasu nasihohi yayi a dunkule shafi na 937 idan kun zo da biyun sai ku duba in ba ku zo da shi ba kuma sai ku tarara wannan nasiha ta ka ita ce za mu karanta a matsayin darasin yau daga nan mun kammala iziya ina fata kuna fahimta to sai kuma kafin mu karanta tunda dai har yanzu a gabata muke akwai yiwuwar namanta ina so ne ku tunatar da ni akwai wani littafi da muka yi alkawarin za mu saka shi kafin ku bani amsa saboda akwai littafin da aka bani sati biyu kafin a tafi hutu duba in ya dace mu saka shi kaifa tuqilu umrak wallafar Muhammad Ibrahim Nu'aym littafin yana da kyau na duba shi mana ya za a yi ka tsawaita rayuwarka ta kara tsawo akwai kuma littafi shi wannan muktasar ne na alfawaid ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya ƙara masa yadda shi ma yana da kyau amma dukkan aje su a gefe ban yanke hukunci ba akwai wani littafi da muka yi alkawari muka ajiye shi amana cewa za mu yi in an gama wani littafi in akwai sai a tunatar da ni don kare zama muna ta wucewa muna sa wasu littafai babu wannan a ƙarƙashin wannan farko kenan abu na biyu shine shin kun fi bukata a shawarce ne ina muku ne saboda kuma ɗalibai ne a maye gurbin darasin fikihu kamar yadda gama wannan fiƙihun ko muna iya sa kowane littafi domin fiqhu ba wai karshen shi kenan da an yi iziya ina fata kuna fahimta to wannan na to waɗannan abubuwan guda biyu su ne nake so in faɗa muku kuna iya shawartawa ba sai an bani amsa yanzu ba amma dai ku zo min da amsa ko da sati mai zuwa ne insha Allah ta'ala so zan ci gaba da karatu kamar yadda nace shafi na 90 da 997 37 an ga wajen masu shi sun gani malam ya ce alal musannifu mawallafin littafin sai ya ce shi mai iziya kenan abi zai tsirawa ne a ƙarƙashin wannan ya da siha ya ce yan bazilil insani allah yura illa muhassilan lilhasana muhassilan lilhasana kuna ji ku sauraron nasihan malam ya ce bai dace ba ko kuma ya dace ga mutum karki kuskura a ganki ba ce kina mai ƙoƙarin neman lada duk aikin da kika san zai baki lada to a ganki a wurin in ji malam nasiha ce yake yi ya ce lima'adihi don makomarki lahira ki zama kina tara lada au dirhaman lima'ashihi ko kuma alal aƙalla ganki kina shiga kina fita ke ma don neman duniya dan neman mene abin da zaki rayu da shi kenan kada ɗan adam ya zama cima zaune in dai ba a same ki mai neman ilimi ba dan lahira to lallai a same ki kina mai neman abin da zaki rufa makanki asiri dan rayuwar duniya ina fata kuna fahimta wa yatruku ma la ya'nihi sannan mala yake ki bar abin da babu ruwanki kar ki rika azarbabi ki saka baki ba a tambaye ki ba da abin da bai shafe ki ba kake sakanki ko da ko tsakanin mahaifanki ne bai shafe ki ba tsakanin ƴaƴanki ne tsakanin sirkanki ne tsakanin makwabtanki ne ke kin san me ya shafe ki ke kin san me bai shafe ki har ki sa abin da ya ki. ina fata ana fahimta an tambaye wani malami malami ne sosai amma ido ɗaya gare shi aka ce malam yaushe mutum zai koyi lokaci daina sa kanshi cikin abin da babu ruwan shi ya ce ai lokacin da babu ruwankin a lokacin ne ba za ki zakanki a ciki ba ya ce domin ni zan baku labarin wannan ido ɗayan nawa ya ce ya zo wucewa ta wani asibiti na mahaukata sai ya ji ana kiran lambobi ana cewa sha biyu sha biyu ana faɗin tuwaf-tuwaf. ya rasa ihun mai wa'innan mahaukatan suke suna kiran tuwaf-tuwaf ɗin nan ya ɗaga kai ya ga katangar asibitin nan tana da tsawo sai ya ga wani ɗan ƙaramin rani a jikin katanga kawai sai ya leƙa ya gami ake yana leƙa sai aka cokale masa ido sai ji an koma ana cewa tatin tatin sha uku sha uku wato mutum na sha uku jira wanda aka cokale wa idanu to kun gada ya wuce lafiya lau babu ruwansa da ido ɗaya bai same shi ba to saboda haka daga sanda babu ruwanki kar ki saka kanki a cikin abin da babu ruwanki in an saka ki ce ga zaki iya shiga ki shiga in ma ko saka ki aka yi in ba za ki iya shiga ba kar ki shiga ki bada hakuri ki fita kawai an fahimta wannan magana duka ta malanci sannan ya ce wa yahtarisu min nafsihi ki tsare kanki ki kange kanki wa yaqifa inda ma ashkala ki tsaya akan duk abin da baki gane ba kar ki ce sai kin wuce ki ce ke sai kin dauka ma abin duk abin da ya rikice miki ki dakata an fahimta malam ce wa sifa jalisahu ki yi ma mazauna wurinki adalci shine yin sifa ki musu adalci kawayenki da inda kuke hira ki musu adalci kada ki wata ƙarya kar ki wata kazafi abinda bata faɗa ba ki ce ta ina fata ana fahimta in za ki faɗi magana kai ki faɗi magana da za ta nuna da zuciyar wata a cikin wannan majalisin da kuke zama kuna hira ki musu adalci wa yalina lahu janibahu ki zama mai saukin kai gare su wa yasfah amman zallatu ki yafe ma wacce ta miki kuskure wacce ta tuba tubai ta miki ba daidai ba wa yalzama sabr kuma ki lizimci hakuri? wa in jalasa aliman idan kin zauna a gaban malami ko malama to nazara ilayhi bi ainil ijlal ki daga kallon malamin ki ko malamarki da idanu na girmamawa an fahimta wa yunsika lahu inda al ki zama kina yin shiru lokacin da malaminki yake magana ko malamarki in tana magana ki ja baki ki shiru ki saurari abin da ake faɗa ba su hutu ba hayaniya wa in raja'ahu idan zaki tattauna magana da malaminki ko da malamarki to raja'ahu tafahhuman ya zama kina tattaunawa ne dan neman karin fahimta ba dan wai musu ko ki kora malamarki ko malaminki ba wala yu'ariduhu fi jawanib kar ki zo kina cin karo da ra'ayoyi da fatawan malaminki ilan sa'alahu saboda wai wani janibi wani mai tambaya yayi tambaya amma malami fatawa ki maza maza ki bada ansa ba ki aka tambaya ba ta ki ki shiru ki ladabi ki biyayya wa man nazara fi ilmin duk wanda zai zo yayi debate shine nazara yayi nazara yayi debate akan wani abu na ilimi to fa bi sakinatin a cikin natsuwa ba zage zage da tsinin ne sai kaza cikin natsuwa wa waqarin da mutunci wa tarkil isti'la kar ki zama kina fariya ki bar nuna cewa ke fa kin daukaka akan wani ke kin fita kaza ko kin fishi kaza wa husnul ta'anni ki zama mai natsuwa sosai wa jamilul adabi ki zama mai ladabi mai kyau fa innahuma mu'inani ala talabil ilmi domin waɗannan suna taimakawa wajen neman ilimi shine nan malam shi professor da yazo sai magana akai yace fi hadhihi aljumal aidan ahadith sabita a cikin wannan bayanai da malam Abizai al yayi akwai wato a ainihin wato jumloli tabbatattu hadisai ingantattu hadisi na farko hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda annabi yana cewa al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabba ila Allah min al-mu'min ad-da'if ko wato shi mumini mai karfi yafi alkhairi yafi soyuwa a wurin Allah sama da mumini wanda yake mai rauni wa fi kullin khair amma annabi yace dukkanin su mummuna akwai alkhairi a tare da su eh sannan hadisin manzon Allah inda yake cewa ihris alama yanfa'uka ki dage wajen abin da zai miki amfani yana magana ne akan maganan ki nemi ilimi ki nemi duniya din dan tsare maka kanki mutunci wasta'in billahi wala tu'ajas ki nemi taimakon Allah kar ki gaza da kin yi yunkurin zaki wani abu nemi taimakon Allah ki daga sai kawai Allah zai taimake ki wa in asabaka shay'un idan wani abu ma ya same ki a kokarin neman halaliya ki to fala ta bulkar ki rika cewa law anni fa'altu kaza la kana kaza ai da nayi kaza da kaza ya faru da na fita da wuri da na samu abu da ban yi kaza ba da kaza bai faru ba kanki fada haka walakin kul abinda ake so kice kawai qaddara Allahu ma sha'a Allah ne ya kaddara kuma duk abinda Allah ya ga ma shi yake aikatawa fa inna nan wannan laudan nan da ke fada da din nan da kaza da kaza yace to wannan wallahi tana bude wa shedan kofa ko ba haka bane yanzu nan wata za ta iya zuwa masallacin nan dan karatu wannan majalisi yau laraba shikenan a hanya sai ta zo za ta zo kafin ta iso masallaci daidai nan ba fara hotel kawai sai ta ga wata kawarta ko wani sai ta tsaya suna gaisawa ko ba haka bane gaisawa nan da suke ai abu ne mai kyau a musulunce suka gaisa suka zumunci sai suka kai kamar musadan minti biyar suna gaisa daga nan sai ta tafi masallaci tana zuwa masallaci sai ta ga kowace ɗaliba tana murmushi wai me ya faru ne ai yanzu nan minti ɗaya wani ya wuce yanzu nan ya raba mana naira miliyan ɗaya kowa dan Allah yanzu wannan da ta ɓata minti biyar a can gurin me za ta ce za ta ciro ta ce kai ai wani ne kila ma musamman wannan gaiso kila wancan ne ya tsaya yake so sai an yi gaiso ita tana so ta ta zo amma wannan sai ta tsare ta aka gaiso lala ba za su cewa ita ja mata bata samu wannan biliyan ɗayan ba ai minti biyar yanzu nan bai wuce ai ni ba na an goshi ba ga yakan ya wuce ai yanzu ya ba kuɗin sai ta ga da ta go wannan minti biyar ɗin sai ta rika jin haushin su nan gobe ko wani tsere ta anya ba ta ƙara tsayawa <laughs> to kun gani kada mutum ya ce wannan launin don shaidan ne yake buɗe ƙofa ma'ana kofar shaidan take budewa hadisi na biyu shine hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda da annabi yake cewa man min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ko annabi yake cewa daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da babu ruwansa hadisi na uku shine hadisin abdullahi dan umar annabi sallama yake cewa al-mu'min alladhi yukhaliqu mu'mini wanda yake cakuduwa da ainihin wato jama'a yukhaliqun nasa wanda yake haduwa da mutane wa yasbir ala azahum har ma yayi hakuri da cutar wanda suke masa khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yusbiru ala adahum ya fa alkhairi sama da wanda shi bai shiga cikin jama'a kuma bai hakuri da matsalolin jama'a an gane ko hadisi na hudu hadisin abi darda Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in fil mizani asqalu min al khuluqi babu wani abu mai girma da nauyi a mizani sama da kyawawan dabi'u hadisi ne ingantacce hadisi na biyar hadisin iyad ibn himar Allah ya kara masa yadda ce mazan sallama yace inna allaha auha ila ilayya annabi yace Allah ya mun wahayi an tawadu akan ku zama masu tawadu hatta la yabghi ahadun ala ahadin saboda kada ɗaya a cikin ku ma yayi mugunta yayi mugunta ga wani wala yafkharu ahadin ala ahad kada ɗayan ku yi alfahari ga wani haka wannan umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala sai mawallafi yake cewa walhamdulillahi wahda wassalatu والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تحياتك من فاتا ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da mun karanta daidai tun daga farko har ƙarshe da abinda zama na kuskure a gare mu ko karancin ilimi mana addu'a Allah mu dauki sarki ya yafe mana